يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya dajiya allahu tabaraka wa ta'ala ya tuna go ya ji dayina ah, ya tuna doku bene mutu ya yi kakayina ya daji mu mutu wani juji ya yi nan gaya alkur'ani na wuce a nabi wani shuku a nabi sallallahu alaihi wasallam na alkur'ani gudu fi wazi ya al'umma dan da da jarabawa sai zana ga mutu littafin nan ndo maga fanki littafin na luga na ga zuya daga yi, har da kiyama <clears throat> insha Allah karatu na bibin suratul an'am wana su wannan idu karatu da ayan shita bana Allah tabaraka wa ta'ala ji bayani yayin ajali na titengi tomaciko ajali titengi ngayelio eh, waladhi yatawaffakum billayl eh, kelele a karshe zandun da ita shi ta bayani ga bayanan kina ban wani gayi gaggawar walƙayi rufin ka بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون هو القاهر كوكا عبادي من آية نبيتي تويدي ونغنى دبقاو الله غاي القاهر زناجو ركي وجوجي eh ma rufiya fauka ibadi ma ruke wujuji be zanjuyi be ikuyi be kabuyi adda zai gangwa mini wuce shona wa silo alaikum hafaza ga mai tunajin tun tuci na. hafaza a tunajin tun hafaza da a tsaye na, da nija ja dayena Allah ga yi tunajin tun a na. zane je fa gani bai alafa zai babu na a gai mala'ika na jaji a cawo jina ƙurani jayi ba mai cin kira man katibin ya da nuna mata falun da ciwo jayo wa ina alaikum la hafi zai ya zai da mana ya cawo na ya wanda ci <clears throat> bai ba bayana <clears throat> ya ga haja da ya guru zai da ya guru zai da zumo zai da gwado zai da gwafin zanzan bai biya yi abu kuro ya lamu na mata faru a majiki ke tuna yi lona yana zanzan da ga tina mala'ika da ya cuci ne adaba na walo adabu da wayana so ko ga ya tuna ke hafaza mala'ika na jini tsatun yana dan yana so ko ga kyawa fiye nga tun tufi hatta ida ja hada kuma mautu a fe yi fai kai yi na jigalo na buruji tuye tuna zaji da jigalo pata na ko har befo na ajala bebeyin ya zai mimi ne ya gona tawaffati rusulu na fi wuce gada ke jike dabobe mala'ika jiga a ce in malaika na ji yaje tutu fi wuji na agwarayi agwarayi na malaika wuce yi tutu wuce da ga agwarayi ya wuji wuri wuji na on la yufarritu <clears throat> amma gabel agabe rayu gwaji aji tafritwa bi ma'ana aji kasawa gabata bukandun ne yaje ga yate farrata wani igba karatu ne ne bejin ma farratna fil kitabi min shay farrata mun ga beto abada wani yufarritun e ga wakanda daga ga ide guba na yi yitudo da jina ide tafrit ide ifrat tafrit e zuru ju kasawa zulu ya e fayeto ga ya tafrito ina mai kwagar mai ifrat ina ngai e zulu gonji zugan izaka suka je e to tu yi furatu kawo jitu bana na waga jina ga tafritu so malaika na zila yi farritun ku suru da biyaya kwamba da kim na ga wa biyaya ga gwara na cike go <clears throat> na ne bayan wato iri ya tuci sokode su kakayina tuci dabo ya zawangi jayo su kwa tufi zawangi za biya wuyan rusula, mu garu sula mu bashiri na munziri tuci tuci ne zawangi jayo tuci dabo ya malaika wa yusilu alaikum hafaza kalma arsala nu labine mu ba ga malaika ne ji tuci su ko ga e tuna maso ko sada na ga tsaya ga kai tuna ji ga ne guru ji be dede ji na tuci dabo pe malaika ji ga tsayi mu amma su ko tuna tutu ga ga eh wato abe a gwarai nan na yi wugwa don gaza na yi gwarai na zai ne bana muka tawafatu rusulu na tuci jami gwarai ma yi zai nawa ya tawafatu au malakwa malakuna ko kuma rasuluna eh hu malakuna ko kuma tawaffahu rasuluna amma sakamula biyu na ne yi gwado na daga mala'ika ne zai gotu e eh, gwarayi na zaka ya man shi ji bayani gwako kin babu aga ga mala'ika kice gwarayi gwako kin babu ya je da zaga sunan ya azraila man shi ji bayani ga kalma azraila na sunna azraila na dalita duwa da qur'ani ba mun da hadisa ne biwa watakila na yi bayan ka zamanci na lawal yana hmm? wa da hadisi kwaya ni hadisi ni ke tene bebe suna azraila ga malaika ne gorai ne ya azraila na amma mai zai ne ga malaika da wani su kula gikini ya rayu gona mai bebe be jama'in mutune da kurai gona kalam ci ga tawafatu na kule tawaffaku malakul maut alladhi wukila bikum eh zana goraye nan ga malaika ya jeliyo malakul mautin su kuce ga malakul mautin zeni mala'ikan to a sa abu nufin da wuce ga ta wafata wa rusuluna tu ci ja yuna wuce yin gwada wani ga na ya ne da zada wai da zabe mala'ika mai cin zai ba ta da abun jire na yana man zai daza ci bai ci bayani na da wani ya kuna ba tso zai bai sun ne zai ni eh? ya tawafa ku malakul mauti zai ni wuce mala'ika ni ga mala'ikatul mauta babu ma dafi yana gaza kama sai wafata wa rusuluna asa man je ji bayani kan ne kwado e na ga etun na zeni so kwallu don amma wanda zani ja bujire na aja yube a caja da bara yushi aga bara yugo ma zan da cewa da sa eh ale aya sura da wani ta ko na so kuji bayani yayi kim na malaika je bara yu <clears throat> wan naziati gharqa wan nashitati nashta eh wannan zai ta harka wuce ya ci siffayin rayin goyon mala'ika na je gwarayin kafiri tsohon ya ji sauki yawa ita nunga a kwata nan fi wofu tilali kabo ya na jiga ji tubu na ila alamu lalif tiye duniya rayu dan zafon eh so kwai ji kutuba mala'ika wuce wannan za'ati harka mala'ika na ji mai gwarayi bai sauki na ga so kai shi kutuba ga wannan shi tati na shi ta eh su kai ji mumini wala e bayan rayi gobuwa kabu ya gali alamu ya zahiri ga gama ajin wala e disa hadisa mai na gan mumina ju jajili bi arakil bi arakil jabin ya gunwa la panu da mina alamu ya zuba wanjo eh annabi sallallahu alaihi wasallam wa jajili no ma ba tattan kusa ma ku guba amma ji bayani fundun da mini fugo ko ba ko guba wato kemina ufe da zabe ta ka kayan fe jiwala na kuma jiti bayani a yi fata eh? da ya gaga a ji hajjali ude tan ude zuwa wa ya gaga niman wayewa na kuma wanda su kwala niman wace so mutamini ya ya yi tauhidi yau yawa da yi ji ni gaga allahu ko ta ta'ala muddin malaika ji ne ji tsot e tsoyi e danye e tsotuyi

kaga ganci bai ci na ga rayu a ji gwanin a da zabi rayu na gul a ga ala shi ilallahi da kun tsoci ruddu bi ma'ana ruddal halku a ga lita ba ta na gwara ya na ga ala keji da tun ziyo ilallah da tun allahu maulahumul haƙƙi na yi coci an yi gaskiya na babu ga mai jigato to zane jagwara na ji zatitin ya kafiri shi dabo mumini shi dabo su kuma ya gaba na gan ga gala ke shi mu da da tun coca yi a tu da tun Allah ne coca yi gaskiya na a sa allahu ga yi coce mumini odona ga mu yi coce kafiri odona kono ga maula mul haq e ga da kuma mu wai go to da guru to za dide <clears throat> imma da wani da wannan suratu muhammad suratu kital wani to ce ga zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahum toci allahu gai ya zane shi imani no zane shi kafirina allahu ji tociya ke kwabe tociya ba go ke kwabe tociya ya tociya be tin fi to kafiru to mu'mina allahu gai tociya ba to toci na be ne aga allahu ya to mu me ji mu ji tociya kafirija zalika bi anna allaha مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم من جدا زغان كلمة مولى مبي <clears throat> بمعنى كم كم مبي بمعنى توتي السيدنا mai a to yi ina mai kwabe coci na zanen wuji na ba ta yi wuji su kwayi Allah wuce coci ya yi ezeye wuji kan da ci eh wọ́n yẹ̀dá jí pé wọ́n ṣì bóyá tó ojú wọ́n mi tó ojú ẹ̀bà kára yìí tó ìjọ wọ́n ṣì dáná tó ojú ká tuntun ǹdájí ẹ̀bùkà gúdù jù ǹdájí ìsàmì yẹ́wù jì ká ní tí wọ́n yẹ wọ́n yẹ kí wọ́n bó ń ṣì á tó ojú wọn ẹni tó ojú ká wà bí wọn àjàǹfẹ́ ti táwáyì so pátá mùsùlùmí káfìrí ìjì ta yi wuce ya Allah Allah mai toci yi amma mumini ji musulmi ji a gajiye daga Allah ya tocu ya yi kafiri ji ajiye daga Allah ya tocu ya da ya ce fassara ya bato zalika bi anna la maula na amanu wa kafiri na la maula lahum so ko gai nasiru gai taimako ji ce zagana zimani imani nan wa laba ga ga iti mana coci ba ga ba ko mini mana na la na mana na asiru da zando na jimani na Allah wa juju mu eh wa hakkan alaina nasrul mu'mini hakkan alaina nasrul mu'mini ana ga hakkan alaina nunjil mu'mini eh Allah ga yi taimako ji ce mumini jo amma kafiri ji suku la maula la da taimako ji ta e wanda zan na ga da ci ga ga ya ja taimako na za mu ci mushu ko ba abu sa ta tuga ne be taimako na Allah wa ji ju ju na sai <clears throat> bogo Allah tabaraka wa ta'ala an eh, ga alita ji ta bai ci na gwara yana mun ga Allah keji da tsuntsu na gai ma ga yi to ta yi gaskiya ya hmm? gaskiya wa da wuce bani wa ga ga yi to ci mu amma to ci ne wayi ne to ci ne a tunye yin shi ya wuce ya gaskiya ya wuce to ci ya gaskiya ga malai da bisi da mana annabi na wa ga yi gafe daga asayyid asayyid mu eh zanaga yi to ci na ci da wuce na wa ga ga asayyid mu kuna sayyid Allah bayan eh, ga coci ya gaskiya eh ana mulawa ga ga coci ya gaskiya wana waga da wuji eh su kan mulki lawi ne wure mi ko ya lokaci ni dalilin gada bai kaso ko ga kun ga gangwa ko da wata koyar da ci ko wa tare a zan ci ko mutum min musa abe ke waga da mai abu la min musa na eh so wale gaga lokaci da bana wale ga mabana kuma yi wuce ya wabiya wadda fe yi wadda fe yi zanen wule nan amma lokaci da bana wuce ga ma ga so ko gwangon so ko ne so ko ne ya fayin da na Allah ya Allah na ga ito mu ya fayin in ci da ba nga wode tsuwo nga ina ala nga mwade so mutuka waga gaba wa yi wuji wa wata kuna wa je da bi wuji wuci ala wa ba kama na gyara wa ji ta waya na <clears throat> anhu eh thumma ruddu ila Allah maulamu al-haq ala ishtuku wuja ala wa yiga lawu la hukmu mu Allah ga hukunci eh wale mbebe aya bi demni da min suratu yusufu. lillahi alkhalqu ala lahu lahu alkhalqu wal amru ko lahu alkhalqu wal amru so ko gan gan wa alitto bi ma nan ga jalitto daga nan mun ga jalitto nan gan foro nan waji jalitta nan daga nan ga jona aji alugwa gan gan ga ji hakki wuce nan agobe alitta nan ga ji nufi hukumi lahu alhukmu hukunci ya aji zantun da dewa sai Allah hukunci ya lugwa zantun da dewa sai Allah eh zi so ko ke lauya biyo mula annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga man yuti'ir rasula faqad ata Allah zandun ga mi tututi na wa mi tuma Allah wa ni amma zan ci da gobe yare zando no ga Allah ta lafa ba ci da gobe za ta ba jutu ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga man yuti'ir Allah Eh? wa rasulahu wa man anfa faqad faza wa a asahu ma annabi ga bisa khatib lamari yaso ko be tuci ye tewa nini uyo nini uyo emila tu soko nga nga amma zan da ci kibiya man do da ba yi gaga dini ba soko buge gaga ne mu buge gaga ba ga gaga yo ga kiriya so ga Allah tabaraka wata ta'ala ga ga ala shi tuko laula hukmu Allah gujin hukuncin nga gongolo jololo jo nga gongolo lugo walugo nga ma hukunci ya kaddara nga lawa nga lawa de nga ji je ya jinci nga lawa da daraja wo nga gba eh nga ya wo nga la kan ngala waga kunga bawo adi ndundu na enege kadara patana hukunci ga to nzo so kuga mu ndundu wu ke ba be so kunya eh lawul hukm wa wasra wal hasibin etumu yo na adi uchoga ye bincike Allah uchoga sare ya ba bincike alenga ga igan kalitu rayuwa ne yaji jo aga ga zanin likali aga shari'a labe ko kano ci shari'a ni a juwe ya guwo eh na tsoba na watakila a gawaji mako ni mako guba e ga zai ni za guba mai watakila amma allahu tabaraka wa ta'ala to zama fariji to zai to yi naji fi zaman bugwa ni to zane zaɓe ta su mai ko patana nga kwe ka shi jamfani nga shari'a jibin ba kufuri ne ma ci zandun da bina kwan ga aki zandun da yi ta ko Allah wu mu tsogwaye ba bincike mu tsogwaye ba isafi kul man yunajjikum min min zulumati al-barri wal bahri tad'unahu an wa khufya tadabbu تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين الله تبارك وتعالى قال كل annabi bi kafiri su da biyayi biya ga ga ji kun si ga ya gwarwo min zulumatil barri wal bar abi ke ga fi da mini ba jiko ba shi yakin titu tuna eh ta dauna wani lokaci ne ya bai ya bebba wa duwa ta zaruwa da ya gadai wa kufiya bai da sun har yi gagala yin an jaita na su ko abin kyau ga yi gagwana eh abin kyau ga yi gagwana yin an jana ko min hadi ya bi kyau ga yi gagwa kemi macile na wala bi mai cile da hannun gwana ici binwa eh na na kunu na lalle yi fi da mini minan shakiri na zane je daji a wani kira na ji fi abuna ya mafari kulman yi na jiku a bai kogar da kulman yi na jiku ma na ni gamu da bai yi na jiku ne da kwanci boga da fa'ala ici yi na jiku da a fa'ala ici yi na jiku ma na ni gaji allah imsar wa karra ko akra ma na ni gamu yallahu wala zo bakatu so yuna jiku za a ga gaigo yun jiku za a ga gaigo na ni tujin za a gaigo ke ba ji ko jiye kin tito ye ye dudugo ta da wuna wuye buwa duwa lokaci ne gete do eh wa ga ga je gbena ye bu addu'a gala yana anjana abike so ko ga yi gaba mi abi ken wagin na duba nan na ko nan na mini shakiri lalle ga fi mini tace zane je daji na man ji ga ene ya ta daru na bibba ya fi ni wolo gba so ko e be zan nan ke wada so ko e ba yo ga ya ta daru khufiya bibba no agba so ko da sobo zan nan dole waya no so lokaci na zan ji ga wa ga ni mudatiyan ya ayanu e ya uku ga aje kee nga bi ba kanga nwa ya soko banga tososoci ee maakwa ya soko kaga banga tososoci nwụsa ji a tiki kpe soko ah ka n ga ngala yi na anji ana soko ga yi gangwa kira gafan dabe fi wegala yi na anje canana ya ta ƙetawa bụ a maɗaɗila yi soko ga yi gangwa ya ti g e gba kira gala yin an je ta na o su ko ga yi gagwa kanga wujin da jije ji ko Allah wa buwa duwa ga su ko daga yi gagwa mina ri kemi majidan na lugwa lana kunan na mina shakiri lene gafe da mina taci ta ne gajin wani aya da shi na ji dole ani shi ko to ni ga wani lawi yo si ke so kuye da lokacin bafi karatun walawi na da wani kemine ga ke so kwe da lokaci ba gonan ki kyanwe ga lo da minimi mace yomu ezu ke so lokaci ba goye mu ga lo da mace nun ke o ke lokaci na waga da mace lo na mawaka waga da ba goye ke so koya uzin lo aliku ba bo lo fi da nan e ke nga mamo o ke nga nga bibio o ke lamarin don dolo ya su kuga Allah wuyi so ibaka tu da zinna layani walladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba afarihu biha ja'at arihun 'asib wa ja'ahum al mawj min kulli makan wa dhannu annahum muhita bihim da'u Allah mukhlisina lawad din لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين kem na lube tiyan ya nuna ma da zawo to yi tiyan mota ma da zawo to tiya fito eh ki kan don da ga da mi macilu eh su kuga yi tuna ya je tilali ko ga ya dake wani muga bai gabo ya je fi muga ya gabo ya ga da minita ci zane ji ya daji na kyugo قل هو الله ينجيكم منها ومن kuna nan daga ya ga Allah yunaji ku ai kulli Allah yunaji ku ga ya ga Allah ga gagwa kin na da kirayin fa'ala abu ga yunaji ku na da kirayin afala haza ga kulli Allah yunji ku eh da ba ki ba kirayin ce sabaiya Allah wa ga wa kimi macilin na lugwa wa bin kulli karbin ma ke gengwa ke mayin dundalugwa nga na amma fa sun ma an tuntu shirku bai ci ne ga tiya mai mace na wuce wani ya je yin faso kuba cire ya je ganyen da ci ta yaya ta ganye go ya eh? la Allah ne na ne ya lubata ya la hukunci na da ake to zamu ci ga zamu ci Allah ga yi zane jinu da Allah biya nana mun yi zargin Allah ya jana čuva. Kul huwa al-qadiru ala an yabatha alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjilikum aw min tahti arjilikum aw yalbisakum shiyaan wa yadhiqa ba'dukum ba'sa ba'd ba انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون hmm. kun annabi ke ga yabe wal qadiru allah ne gabu ya dana ta ciwo na da iko nan ala an yabata alaikum nuwa tun azaba fiye min fauki kun ti tayebo azaba fiye daga fitin sama da wannan aw ta tati ardukum ko kuma takure ku aw yalbisakum shi'a ko kuma ngaye gan kungiya kungiya wai kekere wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd fe la wato azaban sashiyeji eh mafe ma fe lu ya sashiyeji ya sashi dangwaloni tun wajen fiyo so ko ga ya to be to be doji le tu doji ya to be doji ga fe fe gube doji fe jo ja zabo ga yi wayu zai ka ba sa ba eh ada hadisin da ci da bana hadisin sai bukhari a ga lokacin hadisin na ja ibn abdullahi wa bayna ga lokacin na ci aya na bayna kul huwa al-qadiru ala an yabatha alaykum azaban min fawqikum aka kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fi a'udhu bi wajhika so ko me waye tsagani bi wani eh, me waye tsagani bi alfurme wace fuska wace yadda wace ga la zaba bi al'umma mi daga titabu eh aw min tata arjulikum <clears throat> a ci gama mala wato ko kuma takwai bicejo a gana Allah ke ga malaka biyu baka tun aunin ta ta arzulukun ya nabi nan a ga yana nabi ga nan ga a'udhu bi wajhika so ko me wata ribi wani ga la za ba biya lume miji adda ta ku bi cha biya ni aw yalbisakum shi'a wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd ko kuma wai ga kere kere mu fe tun e fi do je e fe gun oji fani e fe la za ba do oji gwa lomi mu de ga mu ci malaka mu de gba mu ci ya nabi a nabi ga bi a wonu na to dai sauki eh? <clears throat> ga malari wayan da ciwo a gan wato annabi sallallahu alaihi wasallam muga muna hadisin sai muslim bo na da mini babu yi na wani an eh? adisi wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sa'altu rabbi thalatha wai wuta bitoce mu sa'altu an la ya halaka ummati bil gharq wa bi mi ga ga jaluma wa laka gani be mu bima fa ataniha su kwam mutu lawo mun ki jama'a nabi nu jin gyan wana eh wakila ya abdullah imaki wa ya sama'u aqli wa qida al ma' wa qida al amr wa stawat al judi wakila budan lil qawmi dhalimin Eh? abi da ma annabi nu yi nuwa nan elefe du daga fitiyo nuwa mafi gucci hakin mu ije kama kwata ta mono adda patina wa guta nuwa dutana bi ma'ana nuwa hali ti pati di pata e mi pata nuwa hali ati sai dai ya annabi nuhu gogi so wa da wa da su kai ga su kwa jin jama'a ji allaka ganin da nuwa bima Allahumma ajina wa du'a mu wasa'altu muke wabe allawi allah ya lika ummati bi sana ga so ko ga jalume wa allaka gani be dagima fa taniya so kuma jamu amma fa wasa'altu allah ya jala ba san bainahum mun babe allawi ga so ko allah wato mimacili eh ngalayekun da tsakani alumen wujo tsakani a tobe da musulmi fe gumi kuma ha so kuma wuce kamar gama juci a wani ta so mu gayi daliliyan na ya gaga wa yi zika ba a a yudhika bisa kuma shi ya wa yi zika ba a basa ba sa ba mudda mini kaddara na dazu daga kwanci coci wani annabi ga al'umma yi shi dana alim mai wuri shi a gafi mishan ji a gafi to mutum magaga fi adawa ne bai gube bata ma mafi nan sai ni ne kawai illa hida a ga kici to da rasulullah ga ma ana alayhi wa adu da ziga tatti na muhammadu tatti ko ke bagar da sahabi wani na jama'a ci gai da ni ja hmm. a jalaka na alo yana amma ne ke bata ne na alo hmm. so ya bago alkawali su kwashi zo ga auyal bisakum shiya ga yi ga kirkiri ya gaga irin ya ima loti ya loti irin ya ya da ko irin ya pati le wa ke ga musulmi yau eh min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun farihun إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أه؟ so ko da ga yela mini ke kere a e ba hukunci shari'a ba amma waye da jiga ga kekere kere kere e ba hukunci ya kadaru na e bona yandun a fe da mini ya buwa eh ta ci halittu ji ba ko sama ba sai da kake so kwai so kwa kadan na gaji faruwa amma da zai kici duna ene ke yawa na sukun gayi kya tata igalu da mini ya zani ni wuce kungiya nuci na nabi sallallahu alaihi wasallam ne gaga ma'ana lai wa sahabi ga ga alfurkatun najiya jama'a ja ga gona so kan don ne ya fece ko yana da wannan yi ji ci beya diga ke diga ke ke ke yi ci biwa yi ji ci biwa bandun da aka gaga yi guti tukana wa ya jan so kwa kamu ci daga kubwa ita ya gwa yi maki ita da magai lawon lugwa ya gace ko ya ci guma gwani ta fahimta ga nazi wa ta su mu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu umurne su ko inna amrun shar'i sai gogo ifi ce ko na layati guna lokacin da ya ce ko yana layati guna ya lamila tu umurne su ko ike oge ga ekwe na ya ce da na eti ya gwa ama wuje le umur ne to ci ba so kwa ita tani le lwani ya ce kwa ya tibu ama ya ta gwa hukunci wani shi da daga bayan kun to ji wani ya yana aya ga yi kararan aw yalbisakum shi'a wa yudhika ba'dakum ba'sa ban wa le tutu tutu doji ya wudoji eh so kokari na waji kano gai kemi na wa da da wuci gafe da mini zane so sofa ji da da yi ibu na ta ba Allah wa ta ba ne Muhammad bin sahabi ji ne ke ya ya ci kwa na da <clears throat> Allah ga mun gurci ne kai fa nusarrifu al-ayat kem ne yi jaya yi ya ka kan la Allah mu yafka ne ba za an jade ba je fahimta dole lamarin ya fahimta mu ga su kowa su kai kwayi ga fahimtar galan gudun na shayayi in zurci ne kai ba na a yadda ke mana wani shayayi shi za ka kayi na eh la'allon ya fuka wani gwada an gida da ba da fahimta o kewa gaga ɗan eh, azaba biya al'umma a misallallahu alaihi wasallam daga ci tabo a dule na ga ya ija Ba ta gina a da ta kafa da ci fi mini al'umma amma ga aluma ni ba ta agbinu mu ci daba oke wa ci ga su kwa jiya ci fahimta wọn oke wa gaga eh nuwa tiya daga kimbo ko azaban da ta tiya daga kimbo wa ga aluma ni ba ta tafiya oke wa gaga a ci ga hukunci wuce ta zai lamar kiyama fahimtu wọn oke oke wa gaga iga gagbere kere igici gawa Yi yito bereji ma pan bereji ya ya ya yi baba bereji ya ya joji ci ya gun doji ko o gewunci ilimi wangi wa fahimta wayo mana ko mun furke fa nasaru fil ayat la allahum yafqahu um. fahimtu na gai fahimta wangi so kwa lai na ta ci zane ji musulmi ja dagwa ta lo lo kunama eh so kwa lugwa

ayan alkur'ani na lagaggama na wawal haku alali kur'ani na magayi gaskiyo gaskiyo eh kul anabi ga ya galastu alaikun bi waki. ni muhammad fida na gogwa yana fida na da ya lan ji wakili gami da ah, ya a ya wewe mi ya wewe mi ya ga kur'ani lagaggama na mi lugaggama na wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bi ajwai qur'ani na jami ga milanji wazi mi ji shakkati ga wanci ba ya gula ga ga mana melu ga melu ga mana eh kyuba likulli nabain mustaqab wa sawfa ta'lamun likulli nabain mustaqarru labarin dawo mawibe lokaci ya tabbata ji istakarra fi'ili yo sulafin da harafi gutana da ba mai larabci jo abiki wa gada fi'ili wuce abu harafi guta gana ita ji mazidina fi kawo ala lafi'ili na bayi etiyan wato ismu zamanu ko ismu makano cimma ni gawa judiyo mustakarun lama na ya lokaci tabbata ji kuma lama na lokaci tabbata ji likulli nabayin mustakaru labarin na qur'ani ya bata ji kaza ji kaza kaza abiji kaza ji har da yawmul kiyama na ndon da bila boye be lokacin labarin ci gaji tabbatar ndo ndo mu de da na bana lokacin da na bana labarin ci gaji tabbata eh qur'ani yi labari ya ke misali a tuhal lokaci bidon eh fartakib biyo mata ci sama bi dukkanin mubi lokaci bai fada wani na wunda cabecci ya yi ji wani ma ba ji tabbata eh kurani ya yi labari ya yi ajuja o ma ajuja eh ifo ibe da wani ma ba ji tabbata ba nun gaga gama a cikin adatiya ko in kulle hadabi yan silu eh ya yi labari a nabi isa wa bai abe jinji labaru ya qur'ani bi kulli nabayin mustaqar lokaci bedo da wannan wadaji tabbata so labarin qur'ani ba ta na wale mula tsayinan na na ga gaba ah, a cun ba ya ci qur'ani ba ni da shi ci ci tare da gobe guni tutu eh tutu tuwa ina ta abe to eh ka buji to ina ma daji su alkoli su kuro wa'ada allah la yukhlifu allah al-mi'ad su kusa soko melo alkawalin ya wani nukiya so da kulle na bayin mustakarsu labarin don da yin ƙura'ani ne jama'i wa ne bije luga ka zaba bije luga ga manana labarin don ya bata nan inda lokacin wa bije tabbata nan umadin da na wa ji tabbata dana ya ci ismin zamani ka ismin ismin maka na ga ajiye ni baban wasan fata alamu yi mai abin ka bai bai yi nan na wunga bai faruwa ji ya su a bai ها شوفوا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينفعون ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا Kur'ani littafi wani ayyala gaggamana ebe gobe za a wani gba Kur'ani na kowane gba Kur'ani yana wagabele allazi na jama'a ya na na ya ya yi ko eh elami kashafi aya ibona eh gaga na mu gaga na lomi ana eti aya ibona gaga na jugwana iza ne dara kebona nge yahudu na gani je damidan e gana chaka bona eh wacce ne zaɓe zuci je faru da hannu a fatace ta ile zamu ce fi gaga wuna ni galani a ah, kurani gan ina Eh? jahannama ina jahannama da ba maga kafiri ji kufi bo kuma ga mini ba ko na wucin kin kere ji fi bo ai e waji ma da bo ah. to kila na wuci ta di kin kere wuci be be be be wa wuci ya yan wale wale ga mula mula na mai gane ya hudu na fiyati na misali da wani kemne za ku dami da ya yi sokona eh kuke waka gagan Allah ta baraka wata hala na jalita yin na nan ga jalita ya fekin kire to to yi wa ndo mo wurin so ko ga alami to ijowa be ke na ga yaddi wani wuce dikin kire nan so ko ga go kayi ga abu ka ba gala to kuma ga gagan e eh, na ga dikin kire ma e ne da yanku eh, eh? ta na manji ji bayani ga ya littaji dabbo dabba ji ga yo ijabon nan eh kemine wagadi wuzire waje da tonu pena kafe fu wali wagano wuci fu na kama na a ci gata ba wuci yo age wali ne na ayi latiya aga gada no ma aga tiya ga ali takai daga yijo ne me pece ya da ba wuci na amma mun ji bayani ga ba da ba ci eh so kabo mun ga ya to mun ko da gabe ne gato ena eh na ga jikin milawa la dabogo ji kafiri ji ba kin kire ma milu mi ju mun ni jin gon tu ji kafiri ji azaba ebogo gadi gadi gadi kin kire mo ma jina ma o gadi di yewa mo chikena e gazo inna ma amru idha arada shay'an yakula law kun umunna gama yaye e no ga le ne di ba ta yo no foro ga so ko di eno che di enu ji yo misali titengi eh yigale ti magagi kini funfuru ko fini yigaye funfuru wale ene ene diwi ene diwa wa koko ga lu ndi wale lu ndi wale wa nu ama ngan ba no so ko so kwa mu ni ara sha da wona gaga ya nu fu di fini funfuru ju medu ndi wa ene dirasho fini funfuru ji ti ma funfuru ji ene medu nga tso zigba fufuruji wagaga wagaga ti manaja awon nga tso fini fufuruji wagaga fini na awon wake mana tso ga to na ji na ji awon umri na so kwala kana babu mu cindi mu ci jana go la yawa ina ba tso daga fe jabe ne eh uji anda ce ku za hangi na kai za je da be sokoya ko kai za ke sokoya dole wa ba sokoyi so <coughs> waga beleza da zuci je na je dami da yayi na eh danu akpata ceta eh azuma ya gasha tukam hatta ya khudu fi hadithin gairi sai aga ba mi sulla ya gandoci na jinna to ne milati qur'ani bwana <coughs> gole a amfani jibe kalma ya haudi babu bai ma'ana gumi na yi tudo mu jina haudu ya mafari ya ji ma'ana da biyu haudu ba ci ce ji ma'ana wangi wai za raita lalazi ne ya hudu na fi ayatina babun na haudu abu ne ma'ana jidi eh e damida ya yi faridan hatta ya hudu fi hadithin gari a kwatace ta sai a gabin lamisun dan ya e gane ji yi milayin ƙura'ani dole haudu ya abu na yi ma na wangi so ba ne zai gaga wangi na balare da ajin ru hada fi shayi hada fil kalam ma bai ta alkalamun sai ko kuma alkalamun eh, hasan wani ma yin siya naka shaitan amma ma ke ji faruwa wo ko be fita ci zani je lamiye ci qur'ano ne gagaji ne ji gwayane ci qur'ano ne wa yayi shaitan ya tambace tuwe yusu yanda ka shaitan don shaitan ya tambace tuwe wa fa gaga an kali o tuga ga ne je ga dana e ga Allah kai ga ne ga na la za ba su ko ci daga sama biyo ne yinna wa yayi an kali o ci be ji zuma goyi su ko ga fada ta ko ba da dikira ga fedu da yanzu mana wa fana na je wa fana gani in ga doshin da zane sai ga wani da na doshin da gomi feli shi a ofin na ki fala ta kawo daga fedu biya yi ba da zikira zuma na wa fana abu ki goma alkomin zalimi zamanin ya ci tacan tibi na kuna ga fedu biya yi eh, ba abinda su kwatan ba je da ba shaitan ma zai yi rikim na eh, eh, yaji makanta annabi annabi Musa ga nan ma an sani hukum illa shaytanu an afkura eh inda mu ci lamu batan shaitan ga lamu batan so ko ga lamu batan amma mu ga shaitan ayi laji eh de den dondo waje da ba shaitan to nan ji shaitan ja na Allah ga jona eh guru eh je ba Allah eh kemna annabi annabi na ta ba ta da ana ke yi ma annabi yi ba gana ni masaniyar shaitan bi nisbi wa'ada sun yi da diwaji da ba shaitan o shaitan ba tan shaitan ya kummi ba tan ne ne laifi da ba zahir na sikura na yada ji daga ne da na ajiye da ba shaitan ka san go to ga shaitan la mutowa ula ba ta biyawa Allah wa yau so a ci ga wato batan ba wa in ma yusi annaka shaitan shaitan ga tambace tuwe mutum yan kwado daga lokacin da shaitan ci tambatu da na wadda lafiya yana wadda ya tuba wa bune ga safana ga ci kurano na wadda lafiya da baki bo wa yayi tambata bi wai kan ga wato gaga ba ne ga ti tuna da wana wato gaga alina da baku bana da sai na hankali wa gashi nan na ne uwa gaga tambandondo Tambandondo na dele fiyanu eh rabbana la tu'akhidna ko in nasina aw akhtana tamban dondo na la le fiyanu tamban wayo amma tamba na yi laifi ne yuga tamba ko nufin na yawan haƙi fi da yi usulubin ni da wani bendo ga le kalmar nasiya ye ko ansana ko nasiha yana ga tambana muda yi tambana kurani lalefiya no tambawa tufasara amma wani tambana kurani lalefi no igwaluwa tufasara ga tufasara bai tambayi ma igwa albarka ya rabbana la tu'akhidna ina nasina aw akhtana igwa ya ganu da yiwu misali ba karatu fondo ji babon nan so ko ga falamma nasu ma zukiru bi ko fatahna alaihim abawa kulli shay hatta idha faru bima utu akhadnahum baktatan fa idha hum mublisun falamma nasu ma zukiru bi lokacin jama'i ayna lafa tubana batana daga na tamba na tamba da yau tamba na su kwa wa ti bono na a ga ga to fasara ti tamba mu ti fasara ti ya egwalo ay egwalo da ina alajan wazi ko ni kenewo tamban dondo na waza tubo na e tu fasara ti tamba min qur'ani ba aga tu fasara je tu e tu gwalo nasullah fa nasiyu aso ko lugo so ko ta aso lugo ma ji banza amma tambando na goli agwa afwa bi mana a waza tubo na e tu fasara gaja ji fasara min qur'ani ti tamba eh wa imma yunsiyan naka shaitan abe ke shaitan ga tamba chatu wani wa na bata na e boki boy ne, le ga ne jina wona na ala go ji fasara yake tamba bu ne ji fata ga wayo to falata ko wuta lokacin wa pana ba fi du gani bi ma al qawmi zalimin eh zane ja tuta ta tibi na kuna <clears throat> ayan da chani ni udazan eh da mini suratul nisaa أه؟ أنه قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتقون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم wale hukunci wuci ko da wani ke layi ba gu laya ba innakum idan mithluhum eh? so ko wa kan nazala alaikum fil kitab ma ya ci a idan min qur'ani no gani la sami'tum ayati allah kan do ga wani aya so ko yufar bi aya wala e ji kafirci bi aya so ko wani sa bi aya lani bi aya so ko na fala takawdu ma wa ga fel bai daga ji ma hatta ya hudu fi hadithin gairi saga ne la ba abu jaba aya ga yin da ganduci ga naji ya milayin qur'ana na e wannan kai wato ya gafe duke ba na innakum idan mithlu ya taje ni bayan da wani ga ade la mi ba qur'ani da shi ta ta bai shi kata ni da gamiya eh wada gamiya wa mai o mai shibo eh innakum idha mithlu ni janni da da wani laifin ni ga yajo eh zane gaga dedena be zane wo shi tupa wo gaga dedena eh ani kwa wo gaga dedea amma zane je gaga dedena wo sha tupa daga tupa shi wuce ga fondo choto abe ya dan yin fe gaga dededa yin mo nga malaman da ci ti fassara ba da zikira bo fala ta kaudi ba da zikira ga fe zuma ma. aga zikira na da zai yi tiye tukpapo fada kirfa inda zikira tamfa ulmumini patukpa bana tukpapa wani di mumini za amfani ebogo zikira na ga ma'ana ma'ana ya tafkira lokaci na wale zaji ya dami daga ƙur'ano ya ga yuna ni ga yi ƙur'ano na patukpa ga bai su na sokware eh da da ya ji dana wale sokware ya da ya da jinna yare ƙur'ani jini ta fiti tingiya ya ga misu sokuyo shin wannan sokon da nan ga misu da wani zanen baya ga misu soko yana soko baya wani eh patupa gaya zikiran abe ke ga patupa a ciye ga agotupa pa a gaya ga bezu ga ayi gari wani falata kawo kafin da ya mafi kirkiki baya Allah ka yi tiya tuta ta eh azaba na sai a tuta can ga be ta a ga bu ma kawo shigo biya ya balantana azaba mu ci ga bi ya fi mu gujewa ya eh bo kibo ma alkomi zalim jama'a ja wani ja tita can tibi na kun so gafe bi bayan kibo wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin dhikra la'allahum yattaqun wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in min hisabihim bincike tun nye zaga na ji gaga mula mula ya ci ƙur'ani wani guna niga ga yin rashin an kale ci ƙur'ani wani ya da ji dami dan yin ƙur'ani nan bincike ya tuwa ga yi sabon babu eh inna alaina eh inna ilaina ya banko thumma inna alaina hisaban eh la hisabu kan da ci bi ma'ana azabe eh eh azaban zaga azaban na jaji wani babun nan sun na ina yi na ya ban da jeke bayan zawa an gizi fata a dita fata a bacci su ku sun bayi na yare na isa ban bincike tuwa matatti bai ma na azaban na yaji ya zane zaga lokaci da dike na ya ci su ku da ɗabago azaban zaga <clears throat> na zife da na daga kurani emi da da didiyana na eh? wato binciken ta da zaba na jana ma alalladi ne ya tafi min shai in da ci dabo min yugo na gaji a gaji no bayan zane zai suna da sako a can da na wuce dubu a ci fili dayana ita na yau ni alalladi ne ya taku na majalisa majalisar haudi fil ƙura'an kari zane je ya e suna e ya ya e bici yadda dana ba na je dami za je guye kai dami da ya so ko e ya lami ta ya so ko na za na je bici da na wuce ja ce biya bi na wuce da na wuce jina bincike tun da so ko ga kan waji da azaba na ga kan waji za na je la ya qur'ani mina e guye da wuce ne fe ba ga ti mi la qur'ani na so ko Allah shafi a na je biya bi da na wuce na wani na yau e ba ki bo afi bi da ya ba go aji aji nakum idan mithlum ba ba eh daga na ji laifi a na su kwa lan laifin yin zane ji laifi na wa gwata ya ji fata gawa yau walaki yana da bane zikira tukpa kaba waje a jin zane ji ya lotu da da ya gaga da ya ji a ya kura nuna fatukpa na awon yana ji na gyara a don ya tagu goma kemi na wasu da su kowace ya gbe a bai ga zuci na a su da su kwa la gbe a bai eh, ga da zuci ebe na yana ya takuwa na gada wani alwikaya etswa eh zagane ji eh azaba yin zagane sokona eh mutate zane je la etswa dan da na wuce da ce lobo ana walakin na dada bana zikira za wuce na je etswa da na wuce a ce lobo ana a patupa a fada ne zai da ya kada na wuce wace la qur'ani mina fatuba a jawazi la lan yatta kule ba a tsuma da ba tsa e ga da zuci a tsa da da da zuci a ga a ga lobo ga da da da zuci ma tuba وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون آه. وذر الذين اتخذوا دينهم النبي أول دم كوكما ونبا قرآن كوكما قرآن ko أول Qur'ani ya الذين اتخذوا دينهم zijo allazina takhadhu dinahum Eh, laiban walawa agwa adina ya ezo ezo ko bai gina ko ezo ki bai ko ya kama ko yabo e na kwa kuma jaja ga lai bai na ezo ki zakan giji na lawa ga ezo yi nusa ne gara da ga ezo ki bai ko yau to amma ɗan e lamu ci hajji da zani na kan wa lawo eh misali da min yan suratul ankabut kuma zai hayatu duniya illa lahun wa ya e jokuru bai jogi amma babon wannan gaza na zai lagwa sun adina e jogi be jokoye na asali laibi laiba ya labu laibu ci da be tiyan wato eti masdari eh lawa magaye masdari babu laha yalhu abe ke zaga lati hankali bo mun da bi hankali ngala so ko ga alhaqum takafu dukiya ne ya kuye ga dan wuri kono hankali gobe sai na la ce ye zo ya zanun sa ga lawo na ga dona zanun sa da hankali amun ga ga da zo na hankali la ci bo eh ina lawo ne to to kono dona eh, lawo ene gwa hankali be zena danu gada yanzu wannan an kala ji an ci mu ma fe san igi mamman gi ba ni ma fe san wawa ba ni eh misali ta tangi wa ci na cikin mu na je ji ba ta ne waga tv shi to ce ci lewa ci a ci ya mu ci wu wato etan wa mo ka shi e gi wa ci eh ezanin sa idan nan sabon madababiya an ji hajjakan gito koyi o kiza kuba o. na nashi tuudo za ce woji na shi no kya o? eh amfani kici bwa o? eza yi madabo agunga gunga e chila me wo mu eh aga e zuma e zo amma nashi ame ame doji nashi e yi doji ba eh eza tiya ga e zo be nzozo iri sutura na muga ji kaka ta taku ba su ya suna gama abin lawu ji bata ta foto lawu a fiye wu foto no isa yana gibe shi beti ya bije kude eh wuji kare takati tin panti a ga yajo mu bai jori eh panti sai konseti wazo adde na dana ka kwatu ba mina mu ne zu bai jori eh kila uche yajo ebona lawu yo an kani daga wibi an wude ya zanu saye wawu kan ga gibo lawu na kani gobi min laha yalhu eh abogo agwa ludda zaga na jagwa sun adina e jogi bi jokoyena eh agogwa ko na bi min qur'ani na e jogi bi jokoy bu bebe yo dana kama kama lai buga wai lashi don ce lalawa guzumo ebona yi zakan <clears throat> ya juma rayuwa yi zakan goji biye zo yi zo zakan goji biye zo kafi hutu sa ko gafe zo yi sa dai ogaratu mul duniya rayuwa yi zama cha za mu ta to kuma nan ba kamar zo wala tagurrannakum al hayatu dunya wala yagurrannakum billahi al garur e galuga rayuwa yi ta mafa e galuga zane ta nan ga shi ta e galugu te mafa amma ba yi dabo ijata cuta ta nan ele eh, ga gake minu na ci gama masu eh, eh na ci ya eh, ai na ci sun lafiya agwa sagara wai banu kullu kata ka batan tunani zan hankali ama ele ga ga chibu yo je paru a chibu fu kemi da liyo da na chibu elo njo gushe ja ha para tu yo gushe da ba njo awata daga elo ani elo ani da wono ya ko take da gabe da gudu awati fiti wake elo amma wo da ki da me ce le ga inda mini yan dictionary abo alali musu kutai ja can wo ga elo ga da dawa e ce kan e da jo ga elo abida kun fike ko a ci ga sokoji ijewa so da gane ja ija Allah ya e zo be zo na har rayuwa ya e ce ta na agwalu da zagaji ga laza da zuci je ya ma alugwa ga lugwa ya zani ke wa babi ayi ma e na ga lawa ke babi ayi na ga yi wa bi a ja wazo a mai e shi wata ba wazo amma ya ga ya ja harka ke ba e ka sa ya sa da jima so ko ga alugwa zar ibnu gawa zarni wal mukaddibina zar su kuma amfani da yau mun da kasra da baki bi bala mu tarif ya Allah dal shi na dai buru ka ta zarga mu ta amma bi bala mu tarif mu jo bala mu gawa zari a ah, lugwa wa zakir bihi eh qur'ani na gayi na wala wa patupa be no ja amfani da qur'ani o pada itupa an tubsala nafsun bima kasabat mbeji rai ga minu didada lakaw mare ene ibi fe sabi na dauna o ma bi ba yo be ga izo ga bukatu ga an tusbala eh ko ne kalmar da shine jibril sarai sabu sabula kiyar gani be basu an tubsala be jira ya min yu dida lakaw ma a ga ne jin be salu ga irtihanu rai ga minu la da sofo ya lakama kullu nafsin bima kasaba rahim rayin don da bai tuna wai lona safabu don to zan rayu min da safaya Allah ko ya boye tu sakoma an to sala nafsin bima kasaba ya boye tu da ne zuwa so sako ko yana la la min dunillahi wali ga je fi kiyamu mudi a macha wala shafi madada na abuna ya wai itadil kullu adlin mun ga ndo la ci ci gamu gamu ga go min be le ba ne mun ci ga do kutu patana la yukhad min agogo bo mun so ko ni adincha tòun tó tó ẹnu dé pátá ní sòkó jẹun sòkó yà wọn zùn àtọ́rẹ o zùn àwí o ẹ́ wùláìkà lẹ́dínà ó sì lù zàgánà ìjà gbọ́sùn àdínà ẹ̀jọ́ ìgbèjò kó yẹ náà àjínúgbà ìjà àtànà zàwọn tí ìgá ìlànà ìwò sì lù bí máa kẹsẹ̀bọ́ àgá ìlànà yìí amínà aládé sọ̀fà ẹ́ yà àlákà ebó ètò dèdè ní zàbínú lẹ́hùn ṣọ́rọ́ abúlé hàmì zàwọn tí ìjà ìgbè ní wọ́n fi a yano ya kiyamin nuna mai wani sarai nan wa za mu na lila za ba na tana bi ma kana ya furo ne goyi na afe afe na tudu ne jo ya kafirci na Allah wuci da ya ce so ɗago lokacin kare a gya buku to mai mi da al'adam da cikin mu iga ji kafin ga tun bayan kafirci ga iga ne a dayi amma ya ji fata ga insha Allah ya gya musu kuma a ji bu kafirci ba insha Allah daga na dai da nasi da karara ga a ga fiye giba kafin da ga giba a zaɓu ba nan imake ba ga mayaye ba eh, iki maga manjan daga gurin manjan ugan eh, allahu fabi fabi mai nufata a ah, iki ba ta hamda cikin ya gabi shi hmm, ko a gurguje bayani na gaya ce yayi nan daga gina yi daga makon ba ce yanzu nan ake man na jimawa ga gamin le kan wa mun ga ke ba ga mi aji na fata mi fa ga nya da tana ke ili mi na mi ga de ba na mi lan kun be de gina mi ga de na mi de ba lan bi awo ah, eh ba iwa e bi yamaji e abi kya gale kuskure na da e gurgudu na igaji ne kan na a sanyatu lawo fabi ga wuce na agbina etiyan zane fiyazu ya ramadan ya wa'on da azu ya ramadan fiya ta baki bo wuda da hankali na ta ne da ba ta ko cica yana ramadan ma bezo na ajali yi da dami da ajiyar ajali a baki hukunci ya azinyo to ga faga bai bayani dai gina ita da ga azinyo kun da kwa na ga ga afi yuna wani mu ja afi azu yawo a ci ga wayo bincike na mai labin je gurgudu da yi nan na da bayani na ina mile na gadon ide bayani daga samar mustata ta ya albani da mulmin nauyi to aka murtad ibn tayyiban shaykh islam ibn taymiya to asbab raful hukuba shaykh islam ibn taymiya to alfatawar kubra ba ji su kuma da in ci balana da fiki sunna ba ta ma ga da fiki sunna ba ta mi sun hagu gan hadisi ya ta wa alayhi su ya musa ma'an waliyu wani gagaga ya tiya sohun nazo ba ne zaga mi da su kowa ga kaza mi na ji kazana eh to a da ki so kuga ya nuhu ga mu mai waga so ku duniya wani so kuga ga ji eh emina mu chenu hu ya fiazu mala da azun fiya a bata chula da mi ta jajeli to azun do jinna ga gan ya ni ja jubuna ya la azun ne gan la ila ila gan feyu amma ko kawai na ciga azun yan Ramadan, ya rike na yafi ba ku godana kemineza ko ji sallawa muci bɛ jan jeli a gaga shi ke na alasala na yi jana ala ga ke zane jaki ja alasala duna ala sallah ya wa na cika ta wasu yo bayani ne ita ba ta tiya musulmai ji kun gurgudu ya tiya ganna na da wani muke kun gurgudu bayani na wani ya shi ya ya gya ko ya gano cike da babu eh da yana ci ma da kare bayani na ke fi aske a yi nan wula bai wa amma gurgudu ba na yi dai bincike yi kana da wani allahu fabi ba na yi gaci bikin alaikun sala ebona wa ti sa musa sa na to fuzani be la ti dalili ana ga musa san rufi al kalam an ah, zanama ba no ado dene za ta su da za za ku ta mucho na be za gai za kan gi su ga di ba bani gi e za gai ga lele su ga sale zanama ya majinu su ga ga ka to ta na ke ma na kya kuma ne ka asali ba da mutu ta tu ko ku tu twa a cha go ku ga ga di sun ku de ga ba da mutu ga zanama su ka ku ga ji twa ji no tu ba ba ya ne ji ma je ji na ga ni mu asali ne je je twa ibada mutu ta tu ba ko na an ka yo ala kya jazakallahu khaira adalita bin wa fa yitu ba be ina zanu ci gama alu da shi nazarin mu alu da ci ne ya adalita bin me ke yi ko da ji da da ke mulakhas fiki okay al mulakhas fiki ya shi okay nazil muslim ya shekha baka jazairi jazakumullahu khaira so wani ya dibi ba ta da wannan ke uji gan soto da na jajali kawai na ga gan a gazu ya waya to mutu ga darayo bi ma na bai na hankali cimbo lokacin ramadani na ka butuwa ɗayan hankali ci bai da shi bai yi zuma na ramadan su goga zana daga na lokacin na a fiya zuma da bi hankali ya na azun tatu botu na afirka to ka zawo na ina man je ji bayani na rana amma ji hukunci a ji hujja gani ga hadisi na man ba yi ban da na su ku gai ba alkhairu mai su ku bui ba eh, laboru bui ai tsoguri ai ke bai mai aljanna mai ni a ne ga ci alifin da sara a dai ke kan bayani sama ne je bayani shi ne mun fi ba حديثنا افترقت بيومنا إلى وصل الفرقة افترقت النصارى عن تأكيد عائشة لسوشي فلقى وما يمر بنا مما بيزوغ بعد har ke da nagi a musu na sama ga zihi zinyo cin da yoga a ga ba da jinnan wanda ma ana gaiwa su kan to ni ma Allah sun tuba zangi ne kin me kan dole na ale ga zango ci ne kin na to da kan kaga yi ga ka kayan na wasu na jibe ya ki na wucin kayan na jaki na suna na a da fila da mai jiwo ja daga shiga a diga ya da jinya ka ka kaka kaka to za wani ji mai lebe ba na tara sada da duk da ke zama na ji lebe an da a gayo to amma yana na faga adalci na wadda ya rashin adalci na jina Allah wa'ala aga ba disin na bi e, aga ya. àní sọ́ọ̀sì da pátá kúrúkú ló àfẹ́fẹ́ fìnnárì láwa hídà pátá fínà sẹ́sẹ̀ ní bàrágbé kan egbòsọ̀ rashin adalci egbòsọ̀ egbòsọ̀ gàgà annabi ga kaga abubuwa mun ya bada ta cini bo mun baga mun ga uswa baga bo ka mun na zizi mai zaini mun cewa ya annabi shi ya bayani zai mun na lai wa ashabi ene mitatu wona be swabe emiji da ya ge na mtu tu baba zuwa yae baba zuwa ne ko chiko na mo kitu tuma ne mitatu ine jijidana ana mi ga wemba ana mi ga jikazo ana mi ga jikazo swabe mi ga jikazo to a ale don na ga ma fisa tu ya langiji amma ale e ba zuwa na ga kun jalla san tun da aka rike jazakallahu khairu alaikum assalam wato ebo da na mun kan abu nan ko gogo alkhairu mun ban yi kila asken ci biya abu ale mai gagan zamu ci ya ga laba ko izala jige kwabe kungiya kungiya shi ne jabi ya zuma yi na ga alaka ne ja nan ne ga ga ja alaka a dano eh ile ga kungiya zaman shi mun ce gaga mun ja ci ya to mun waga ila hankali tun yanni gale ga mai wa ye gunga ya gagan iliye izala mare iwan iji fahimta ne shi shi imake gaga izala ga ya misali ke mai zuba da nan daga tirai ba bangi mi ne gaga nan mi zala mi magga lokaci na milomiti lomiti zala kana na gawa maji mi bangiya ke misali na watakila ga wa wani mai ja sallah masallaci zan fara eh mala hasan ta yi ja sallah mala hasan yi majin zala mutaba mutaba wike fonulu wazi zala tuna lo lo lo lo mitin ya zala tuna ga ko e yayi zala ga duniya fedu microphone jotuna eh a ciga malam ba gitu zizi na gani na sai da ba yo idan ina dai gana ya nini idai musulmi mai yan musulmi wazo amma eza ya fita cin ba ya izala misali malam majaru ya tanu izala mu yo mulumiti ya izala malam awali izala mu mulumiti ya izala mu ke da to ya kodan izala yi mai zaru ka gani kuje an da ce gubiya eh yayi na kufi kuba zanaga Qur'an wa sunna na ina ga irike ina aga Qur'an wa sunna amma yayi zala iga yi Qur'an wa sunna ima ya sunna no ida ya musulmi me zar ke ba ima da uzuri do ja yi masuwa mun ga na ye ga ga na so da filo na eh, so da kata takona filo baba me gushi ba na ije kama batu a ta wa ga ga woro ina ne ta fata ga ga ne yo ebe ko iga zan do kuma je zala ene da ya gana ji musulunci endo ga ji na lugu da qur'ani endo ga bi ji na lugu da diso zan ci ga be men ci ya mu ta ker be qur'ani ga go su yo mi wa yo qur'ani kum kyani nya ne bi kum kyani so sai na da bana da wani aga da dubu ji zala kuma ga gai zala kyaya so kufa bi mani ga ci business wa nakallahu bihamdihi نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك lokaci da ba yi mara ga ya ba ji ko ya faye su kasami fata ya gabi da ok tun ga ba Allah insha